وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون kuma lalle ubangijinka ya kai wannan manzo ma'abocin falala ne akan mutane ta yadda yake barin gaggauto musu da azaba duk da abin da suke kai na kafirci da sabo sai dai mafiya yawan mutane ba sa gode wa Allah akan abin da yake yi musu ni'ima da shi